garatuti eh, eh an ba mu garatuti Eh an ba mu garatuti Eh an ba mu garatuti fiye da naira biliyan talatin da shida ne 'yan fanshan suke bin gwamnatin jihar kano bashi kudaden gratuti wato wasu kudade na musamman da akan baiwa ma'aikacin da ya ritaya daga aiki bayan ya kwashe shekaru talatin da biyar yana aikin gwamnati ko kuma ya cimma shekaru sittin daidai a duniya yanzu haka dai ɗimbin ma'aikata ne ke dakon haƙoƙin suna ritaya a jihar kano bayan cimma wancan wa'adi na doka waɗanda suka ƙunshi ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare da sauran rukunin ma'aikata a matakin jiha al'amarin da ya tilasta gudanar da wannan zanga-zanga ta yau kamar yadda shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta najeriya reshen jihar kano kwamar salisu amar gwale ke faɗi shekara shida aka yi da rabi muna da matsala ta mutane suka bar aiki ba a biyan su Garatutun kuɗin sallama sannan kuma fensho ma na wata ana kuma bi ana yanke kuɗin nan amma kuɗi ne da aka ce na karo karo wannan ibayar ma'aikaci ya bayar gwamnati bayar gwamnati ita ba ta bayar da nata kuɗin akwai ishu da aka ce na gratuity kuɗin sallama akwai ishu na monthly pension da ake yanka ake yanka fansho shi ma muna san a daina wannan abun kuma a maiwo da mutane kuɗin su da aka yanka ko over 2 years kuɗin nan yayi amounting to over 2 billion tsarin fensho da aka yi da ainihin kuɗin albashi amma jihar Kano kaga mun rubuta mata takarda kaga bata complain da ainihin wannan implementation din ba zanga zangar ta yau da ta wakana ne karkashin jagorancin kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano har ma shugaban kungiyar Kwamar Kabiru a domin jibir ke cewa kungiyar yan fansho tana karkashin kungiyar kwadago ta jihar Kano kuma sun kawo kokensa akan cewar kungiyar kwadago ta wuce musu gaba domin su je su kai kokensu wajen mai girma gwamnan jihar Kano zu abinda yan fanshin jihar Kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9 to wannan ita ta sa muka fito domin na farko a dakatar da wannan yanka da ake yi kuma a biya su hakkinsu abin da aka yanka sannan kuma a biya masu giratuti hakkinsu kuma a baya mun sha tattaunawa da gwamnati da kuma rubuce-rubuce na takaddu wanda kuma hakan bai haifar da ɗame ido ba kuma wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da doka ta ƙungiyar kwadago ta bayar cewa idan ka yi dukkan waɗancan abu bai yiwu ba to ka fito ka gudanar da wannan. Shugaban ma'aikatan jihar Kano Alhaji Usman Bala shine ya karɓi koken 'yan fanshan a madadin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. wannan bukatu gwamnati za ta kalle su dama tana kallon su abin da ya fadda gibi da ake magana na manzuli fashin saboda abin da ake yanka wayanda suke aiki yanzu ba isa a biya kudin 'yan fansho saboda ma'aikata sun ragu a shekaru da baya idan ma'aikata sun ritaya ba a mai da gurbin amma yanzu mai girma gwamna yana mai da gura wannan guraben sannan ya ba da umarni a sake daukan dubu daya don a cike wancan gibi amma sun ce su beb da ma'aikatan local gaman ba sa ma biyan kudaden nan mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa lallai ne a ci gaba da biyan duk abin da aka yanka saboda haka za mu kalli menene abin da ya hana su biya na san gwamnati za ta ɗauki mataki akan wannan yayin zanga-zangar dai wani dan fansho ya yake jiki ya faɗi kuma nan take aka kai masa agajin gaggawa akan dai wata alama ce da ke ƙara tabbatar da halin damuwar da 'yan fanshon na jihar Kano ke ciki. A Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.